أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga a wannan anguwa ta garin nama asabar yau muna asabar ko dai talatin ga watan zulhijja na shekarar 1440 ko ko daya ga watan muharram na sabuwar shekara ta shekarar 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi da 31 da watan tabar na shekarar dubu biyu da goma sha ta miladiya a yau ne allah ya kaddari miki dan hutu wanda ya hada da lokacin eh, wanda ya hada da hutun babbar sallah da kuma aikin hajji wanda alhamdulillah Allah ya sa duk wannan lokaci ya zo ya wuce kuma Allah ya kaddara mun sake dawowa karatu to da haka wannan shekara da muka zo ta muna roƙon Allah ta'ala da rahamarsa da baiwarsa duk wani kurakurai da muka tafka a cikin wannan shekara da shekara da suka zama a darasin da ya gabata a ra kwancen-kwancen ra mun kafa a darasin da ya gabata kafin mu tafi hutu da aka yi insha Allah sabon darasi da zamu tashi a kai shine babul lamati wa qawaida amma ba ne yi da kan lamu lamu lamatun da lamu jam'u la lamu daya lamatun da yawa kamar da muka gabatar da babu ra'at shi ma ra'un guda daya ra'atun ra'un da yawa to wannan babu zai mana bayani akan hukunce hukuncen lamu wanda hukunci lamun take da shi dangane da abin da ya shafi tajwidi a gurin karatun alkur'ani haka nan zai kama mana wasu ƙa'idoji masu gangamewa bayan ya gama kawo ahkamul lamun وزي فارغ أحكام da akamun lama inda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب اللامات وفقر اللام من اسم الله عن فتح وضم تعبد الله وأمر استعلاء فخر وخصوصا لإطلاق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطلاق من أعرفت مع بثرت والخلف ليخلق وضع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عذاب خوف اشتباهه بمحظور العصا وراعي شدة بكاب وبكاء كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إنسكا سكن قوة تقم ربي وبلى وأدن في يوم معقل وهم وقل نعم سبحت لا تزغ قلوب الكرم ما لم يأتي وقسم اللام من اسم الله كي ولا من تقيم نسولا الله أنا ما لم يأتي ذا كلمة فخم تتخيم wanda a karatun da ya gabata mun sa gurin malaman tajwidi sun fi amfani da tagalibi a gurin tafsiri kuma a gurin rawa an gane ko amma ibara duk sun halatta wanda kamar da imam shaɗi ya ce wa kallaza warsun fatalamin a wasadi fatalamin nisadi har zuwa ƙarshe a gurin rawa kuma ya ce warasaka warsun kulla ra'in wa kabla musakanatun ra'a can sai ya musakanatun yawon abu kasir musulaccen sai ya kawo cewa harfa a ya kawo cewa a wa kullu وكيبون هنا كنا وكلهم وكلهم التفخيم فيها تذلل ويدمغها خص ضد المحل الشاهد يا أمفاني لكلمة تفخيم شيء تفخيم هو محرف الثلاء الوارد وراءه لكلهم التفخيم فقام أمفاني لكلمة تفخيم أقول الراو أنهم كما أقول الله من أمفاني لتقليل to amma imamu sha'iri a imamu jazari ya yi amfani da tafsir a gurin lamu dama mun ce kalmomin duka sun halatta kana iya cewa tafsimur ra ko taglizar ra kana cewa tafsimul la ko taglizar la wancan ne abin da ya fi shahara ne a gurin malamai ya ce fasimin lama min ismillahi na sunan Allah wannan ya nuna cewa lamun ismul jalala kadai ake matafsiri ita ce ta Allahu da kuma Allahumma domin Allahumma Allahu ce aka shigar mata da harfin da aka haka Allahumma ma'anarta ya Allahu ne ma'anar Allahumma shi yasa ba ma jin ana cewa ya Allahumma saboda Allahumma din ita ce ya Allah ta haɗa da ya din da ismul jalal an gane ko to da haka kenan da Allahu da Allahumma tafiyar su guda lamun ɗinta ita ake fassamawa don lamun ɗin da ba ta lafin jalala ba to ba a fakkama ta sai fa a kira'atu warshi a kira'ar warshi yake da wasu ka'idoji kuma na tablizul la idan lam din tana da fataha sharadi na daya sharadi na biyu ya zama na kafanta daya daga cikin harufa guda uku sune huruful itba idan ka cire zahir huruful itba da sadin da zadin da fa'un da ba'un to idan ka cire zadin waɗannan ukun da suka saura sune fa'un da ba'un da kuma sadin waɗannan guda uku idan suka gabaci lamu kaga sharadi na ɗaya lamu kuma lamun ɗin tana da fata sharadi na biyu ɗaya daga cikin waɗannan harufa guda uku ya gabace ta sharadi na uku ya zama na waɗannan harufa guda uku wanda su zai gabaci lamun kafin a mata tafsimi ya zama na suna da fataha ko sukun kamar salaha da asla kaga lamun na da fataha qabla salaha fataha akan sadar aslaha kuma sukun akan sadar haka nan ba Allahumma da azlama kaga shi ma za'un ta gabaci lamu abla lamun dan farko ba zama na da fata lamun dan azlama tana da iska an gane ko to haka nan irin su salaha da aslaha to waɗannan sune fa'ida da warshi wanda ba shi ma ne yake magana a nan ba tunda ne da magana a kan fa'ida hafsu kuma hafsun baya wancan tagalizu na lamun wanda warshi ke yi da aka kai ta kai ta ga hafsun da kuma sauran kurrama gaba ɗaya in banda warshi shine ba ta saurara lamun sai lamun ɗin sunan Allah ita kaɗai ita ma ana ba tafsiri da waɗannan sharuɗa shine malam ya ce al-fathin aw daga fataha ko gamma ma'ana idan fataha ta gabace ta ko ko idan gamma ta gabace ta wannan shine bambancin lamun da ra'un ita ra'un za mu tafsiri ana la'akari ga wasalin ra'un din ita kanta sannan kuma ana la'akari da wasalin da yake kabla shi sa kafin can malam da ya kama na ra'un ya ce wa rakikin ra'a a ma kusirat ka za ka ba ba'da al-kasri haythu sakalat kaga kenan gurin tafhimur ra ko tarqiqur ra ana la'akari da wasalin ra'un din ita kanta idan tana da fataha a mata tafhim in tana da damma a mata tafhim idan tana da kasara a mata tarqiq sannan kuma ana la'akari da wasalin da yake kabla. idan tana da sun qabla ha fataha a mata tafsir idan tana da sun qabla ha damma a mata tafsir idan tana da sun qabla ha kasra a mata tafsir kaga kenan da ra'un tafsimur ra ko tarqiqur ra ana la'akari da abu biyu sune wasalin ra'un ita kanta da wasalin harfin da ke kafinta yayin da alamun gurin lamu lafzin jalala zamantowar Lamu lafzin jalala wasalinta guda ɗaya ne shi ne fata kaga dai inda Allah allahu take lamun din nan tana da shadda da fata ba ka samun ta da kasara ko a ka samu irin allu alluhu ko allihu kaga ba ka samu kenan kaga ita wasalinta bai canzawa shi yasa ba a la'akari da wasalinta sai dai a yi la'akari da wasalin da yake kabila. idan kabila a fatha ne ko damma a yi mata tafsir idan kabila a kasara ne a yi tarfi wannan nuna mana cewa damma da fatha su ke da tasiri gurin tafkimin ra'un da lamun gaba daya haka nan kuma kasara ita ke tasiri gurin tarƙiƙon harafin da yake mukarrara to wannan shi da da malai samuna ya ce wa fashimin lama min ismillahi an sai ka misali shine ka abdullahi kaman abdullahi an gane ana za mu lura da ka'ida muhimmiya shine ka'idar larabci kaful tashbihi irin wannan kafin idan ya kira kaful tashbihi harfu jarra ce da ita da ila da min da an duk tafiye su guda kamar da ka ce zahabtu ila zaidin kai wa zaidin katara ko marartu bi zaidin kai masa katara haka na idan ka ce an ka zaidin za ka yi musu katara saboda ita ma harfu jarra an gane ko to amma kun ga anan gurin bai yiwa mu ce ka abdillahi saboda anan abin da ake bukata damma kuma ana so a kawo ta yadda ta zuwa cikin alkurani bisa da hikaya to da ka dole a kaito ta yadda take kamar cewar abdullahi an gane ko wa annahu lamma qama abdullahi a ganin za ka yi tafi mu lamun jalala saboda me saboda dan mata zo kabla ya kai dan mata zo kabla saboda ka kira to ta yanda ta zo a cikin alqur'ani lamma qama abdullahi sai ka sako ta an gane shi sa ba ku mata ka'idar lirabi da ka bu ka'idar lirabi ce ka abdullahi a galan rufe da gobe saboda kai ka ce aiwa lamu lamu galala fataha in qabla ha mata tafsir in qabla ha fataha ko damma daga ta ka misali sai ka kawo kuma misalin abdullahi ga misali da yi ba an gane to to shi sa dole mu da irin wannan shi yake kira hikaya ka hakaito yadda yake sai ka kashi a gurinsa sai zama da sa irabun ne mahalliyun da ka sai a ce abdu eh, ismun majrurun bulkafi kafi wa alamatu jarrihi al damma ba za ka alama ka ce muna alamatu jarrihi al kasra mana min zuhuriha istigalul mahal bi harakatil hikaya ka dauko mata hikaya ta yanda take sai ka bar ta wannan ɗaya kenan ya ce ka abdullahi ya kama na misali guda shi ne misalin mai zamba amma bai kama na misalin mai fata kamar irin su wallahu sai inna Allah haka nan ka fara da lafzul jalala shi kanta kanka saboda za ka fara da hamzatul wasl hamzatul wasl in ka fara da ita za ka fara mata da fataha idan ga suna ne ka ce Allahu Allahu la ilaha illa huwa to duk wannan ana la'akari da su da cewa shi ne misalin eh, fatih ya gama da bayanin tafsimi da tarqiqi da eh, na harfu lam lafzul jalala duk da cewa kun ga da mana tarqiqi ba to amma tarkikin ya shiga saboda ya baka ka'idar tafsiri ya ce ga inda za ka yi tafsiri to inda ba nan ba ba tarkiki an gane ko shi sa ya ba su yawa Allah ya ce maka kuma kai mata tarkiki an kasirin kaza kaza duk bai da wannan bukata an gane ko idan qabla ha kasara murakkaka idan qabla ha ya kun sakina murakkaka an gane ko irin fitillahi da sauransu ya gama da mutai taho kuma dama mala ya ce wa kawa'ida amma dan zai kawo mana ka'idoji amma wanda suka gamba gani wa harfal isti'la'i fakhim huruf al-isti'la amma ta tafsiri kaga mana daga cikin abin da ya gaya mana yace iqa'u wa huwa iqa'u al-huruf haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha kaga mustahaq shine abin da ya cancanta misali hurufan isti'la siffar su shine ka ba su siffar su me ce siffar su siffar su ita isti'la to ka ba su istila mai in ke nufi mai ya cancanta istila'i ya cancanci ce da ka ganin kaga hurufal istila siffa ce istila sannan zaman tuwa suna da siffar istila sun cancanci ce to da ka dukkan hurufal istila muhakkama an yi musu ce ya ce waksusa kuma musamman ka keɓance litsubaƙa waɗanda ke da siffar itsubaƙa saboda dukkan huruful itba suna cikin huruful istihla huruful istihla guda bakwai ne hudu daga cikin su sune huruful itba هذا حروف الاستيلاء خصة ضغط قر هذا قد عبقى خصة قد عبي ضغط قد أكو هذا تنظم بيع قر قد عبي تنظم قد عبقى سوق حروف الإطباع صاد ضاد وضاء دم أجرتك هو حروف الهجائية daga sadin sai bada, daga barin sai ba, daga ba'un sai ba. to da guda hudu su ne hurufin ittiba sanai da muka yi la'akari zamu ga duk suna cikin hurufin ittiba sadin ne ga ta khussa dadin ga ta darbatin ba'un ma ga ta darbatin ita kuma ba'un ga ta tsim kaga duk hurufin ittiba suna cikin hurufin istila wannan nuna mana shi hurufin istila sun kasu kashi biyu akwai hurufin istila waɗanda kuma suke da ita itibaki su ne waɗannan guda hudu akwai sauran waɗanda isti'ila'i kawai suke da shi amma ba su da isbaki kaga su ne sauran guda uku da ba ambata ba da qafun da kha'un da kuma ghayr an gane qafun kha'un ghayr waɗannan guda uku suke da isti'ila kawai ba su da isbaki sai ma da amma ma yace duk rubin isti'ila guda bakwai din kamar su tafsiri musamman ma waɗanda bayan isti'ila'in suna da isbaki su ne waɗanda sa guda hudu sada ba a ba to su ko ka kefance su da ita ba a kuwa an gane ko ya zama na istiila'in su da tafkimin su ya fi sauran waɗanda ke da istila'i ba su da baki ya ce na hauƙala wal asa sai kama da misali guda biyu kuma cikakku na farko ƙala kaga ƙala misalin harafin da ke da istiila amma bai da ba na biyu wal akha akha wanda ke da itba eh, da kuma istila an gane ku ga samu tare guda biyu waɗanda duk sun gano da sai ce wa bayyana li tabaqa min ahattu ma basawta wal khulqu bi nakhluqukum waqa yace ka bayyana itbaqi a cikin kalmar ahattu da basawta ka bayyana itibaki itibaki tufa ce ta mai ta an gane ko da haka nan inda ƙa'un za ka mata izahari ba ka da matsala sai ka ce a haƙoƙtu a haƙoƙtu a wannan bai da matsala dole ka bayyana mata izabakin ta saboda tufa ce ta ƙa'un to amma zama to wanda ƙa'un da ta'un suna daga mafita guda za mu zo nan gaba malam zai kaya mana cewa wa awwalai mislin wa jinsin in sakan adrin duk in ka samu mutamatilai da mutajalisai ne idan na farkon ke zo na ɗaure a jirgin jini ka masa ilani zai kama na wani to da ka daga ciki wannan na daga ciki ga tsa'un ga ta'un mafitar su guda inda aka tun haka ne kamar iza hammak ƙwa'ifata ne fa'amanar ƙwa'amanar ƙwa'ifata Ta zama dole matsala saboda duk lokacin da ka shigar da harafin da farko cikin na biyu shi na farkon ka riga ka cinye shi ya shige cikin na biyu ba a jin sa ba a sa ya shige cikin na biyu kaga da ya shige cikin na biyu harafin da za a ci kawai shine harafi na biyu kamar idza hammat qa hammat qa hada qa kawai ta cikin komai na tawo ba saboda ne saboda an shigar da ta'un cikin ta'un sannan ta'un din da aka shigar ta fi ta'un din karfi kaga tunda ta fi ta karfi kaga babu matsala ka shigar da mai rauni cikin mai karfi kaga sai mai rauni ya ƙara samun karfi wannan bai da matsala to inda ake da matsala shine inda zaka shigar da mai karfi cikin mai rauni kamar ba'un tana da karfi in ka shigar da ita cikin ta'un to kaga rauna raunana ba'un din saboda ita ta'un ba ta da karfi in ka ce a hattu a hattu ka rauna da ta'un saboda karfin su ba ne ba daidai yake da amana qa kaga ta ta shige cikin da ta samu mai karfi ta shige to amma nan mai karfi kake zo ka shiga cikin mai rauni to tunda zaka shigar da mai karfi cikin mai rauni ana buƙatar karbar masa alamar nan ta karfi shine ka ce a haftu farkon tashi a cika tashi da fa'o kamar zaka ce a haƙo bambanci kawai wurin fitowa ƙarshe sai a jikawa kaga da sun tafi a hau a hau tu kada ce a hau in ka kai kuskure ko ka ce a tu in ka kai kuskure amma ka tashi da tsa'o a ji farko ka kawo tsa'o ka kai harshen ka wurin faɗin tsa'o kowa ji zai aza tsa'o za ka faɗa amma wurin fitarwa ƙarshe sai a ji tsa'o to sai a gano cewa lallai gaman nan akwai alamun tsa'o a cikinsa to irin wani shi ake kira al-idgamun naqis idgamin da gange saboda ya shigar da harafi na farko cikin na biyu amma bai nitse gaba ɗaya ba sai ɗan samu sauran wani alamu na wancan harafi to sai kira idgamun naqis irin shi ne idgamun nuna sakina wa tanwin cikin hurufin yanmu wannan ake ce masa idgamin rigunna dan ne idgamin rigunna ne idgamun naqis amma idgamin cikin lamun da ra wanda shine idgam da bai gunna to shine al-idgamul kamil saboda gunna siffa ce ta nuna kaga nono na da siffar gunna to dan kaga kai idgamun nunin cikin wani harafi idan an ji gunnan nan ta nonon kaga kenan alama idgamin bai kammala ba da ya kammala da nonon din ta shige ciki gaba ɗaya, to da kwata kwata alamar nonon din ba za a ji ba da ba za a ji gunna amma jin gunnan nan da aka yi shi ya nuna cewa idgamun nan naqis sai irin su faman ya'mal faman ya'mal min wa min ka shigar da nunin cikin wawa amma an ji gunna to wannan gunnar sifa ce ta nuni kaga ba daidai yake da min rabbihim ba da min ladunna haka ba daidai yake da miwwa miwwa min yiwwa la kamar yadda kala ke karanta fa majja mal fa majja kaga wannan igami ne kai to ne shine digamul kai to anan malai ce zaka yi nake? Me yasa zaka yi mun nake? saboda ƙarfin da ƙwa'un take da shi domin gudun kada ka shigar da ita cikin harafi mai rauni harafin ya raunana an gane hikimar haka ko to wannan shi ke ga haftu da kuma basafta basafta ta tashi da ƙwa ta ƙari da ta ya ce wal bi waƙa an samu sabani wurin alam na nakhluqkum kana wance da muna magana kan alam na nakhluqkum muna ana magana ne a kan kafin inda take da sukun shi yasa ya shiga mana da ita da lam an gane ko amma irin su na na shi bai shiga saboda ne saboda shi wannan kafin ɗin tana da dama wannan ba a yi masa idgami in ba su si ba ba mai idgamu harkai ne gaba daya da zama harfin awwal na da haraka harfin da na da haraka a yi masa idgami wannan sai a ruwa da si amma ruwa da sauran ƙurra ba sa irgami sai ga harfin tajilun fi harfin harfi kamar nan alam na ko kaga ga kafin ga kafin da kafin da kafun kusancinsu bai kai kusancin qa'un da ta'un ba saboda qa'un da ta'un mafita su guda amma ƙafin da kafin duk da kusancinsu ga mafita malamai suna kasa a mafitanni daban-daban cewa makarajuwa a ƙasar lisa min fau ita kuma kafin ita ma a ƙasar lisa amma ita min ta ga kina arabe sa mafita so da sun rabu a mafita to ba a kiran idgamu sai idgamu mutajalisai ne sai da kira shi mutaqaribai shi kuma idgamu mutaqaribai ne ƙarfinsa bai kai na mutajalisai ba to kaga wannan da yake nan sannan abu na biyu kafin eh, tana da ƙarfi kafin ƙarfinta bai kai na kafin saboda kafin tana da eh, sun hada a shidda da kafin da kafin duk suna da shidda hakanan sun hada a jaha kaga da kafin da kafin duk suna da jaha amma sun rabu a isti'ila kaga kafin na da sifatul isti'ila ita kuma kafin tana da sifatul istifal kaga sifatul isti'ila siffa ce mai karfi wanda kafin ke da shi ita kuma kafin ba ta da shi sauran kuma sun hadu sun hada a infitahi duk ba su da izbaki haka ne sun hada a izla a sun hada ismal duk ba su da izla kaga kenan sun hadu a sauran sufofi sai kuma kafan ta sake samun sifa daga cikin sifatin da ke laisa laha bai ita kafan tana da kalkala ita kuma kafan ba ta da kalkala to kaga duk waɗannan wannan sufofi na ƙarfi guda biyu da kafan ke da shi wanda kafin ba ta da shi su suka ƙara ƙarfafa kafin ya zama na kafin ta fi kafin ƙarfi to idan aka zo idgami kaga idan kace ka idgamin qaf fil kaf to kaga kana buƙatar idgamin mai ƙarfi cikin mai rauni an gane ko to shin zaka idgamin mai ƙarfi cikin mai rauni kamar yadda kai a can ne ka fitar masa da siffarsa ta itibaki kamar yadda muka fitar wa ƙa'un a gurin haftu da basafta ko ko a'a za ka masa idgami ne nan gaba ɗaya ka ce alam na lukum lukum haka za ka yi to nan malamai sun yi sabani wasu ce za ka bayyana wasu ce ba za ka bayyana me yasa su kai sabani saboda karin wancan idan zamu mata kalibai ne karfansa ba daidai ke da mata jahilai ne ba wannan kenan sannan zaman zamantowar su kaga mafita ta bambanta to wasu malamai suna ganin babu laifi ka bige su gaba daya a ce alam na lukum ya zama idgamu kamilin ba ji alamar kafin ba wasu kuma suka ce a za a ji alamar kafin shine a ce alam na lukum ko lo a ji kamar za ka faɗi kafu alam na kullo a wannan za ka faɗa za ka ce alam na kullo ko ko tashin ka alam na kullo ku sai a ji ka ƙare da ku kana ji ka ƙare da kum kuma kaga sai zama da bai ka dago da lissafi sai kafin ya zama da babu ita kafin kawai ka kai ba za ka tashi alam na kullo ku lo lo ku an gane to amma hafsun bai da wannan shi hafsun idgamu yake an gane ko malamai sun yi sabani ga wancan kuma alamun da zai nuna mana cewa an yi idigami ko ba a yi ba bisa ga tabaki na musa kana duba mushafi ko wani ko mushafi hassin ko warfi sai ka duba yadda aka yi zabtin sa zabti shine wasali idan ka ga gurin wasalin sa kafan din ba a mata wasali ba sa mata sukun ba an tafi ga harafi na gaba an yi masa shadda to wannan shine alamar al-idgamul kadhi alamar idigamul kamil shine harafin da za a idigami bai da sukun alamar irigami ma gaba daya harafin da za ka mai idigami ba ka rubuta masa alamar sukun saboda alamar sukun alama ce ta karanta harafi da sukun shi yasa duk inda ka ga sukun a saman harafi to ma'ana inda ake ma wannan harafin izhari duk inda ba a ma harafi izhari ko me ake masa inda ba izhari ba to ba a aza masa sukun a sama da kaga kun ko akan lamun ko akan ba'un ko akan ta'un ko akan jimun duk harafin da aka dora masa sukun to alama cewa ana karanta wannan harafi da izhari idan ko ba a izhari to ba a rubuta masa sukun in idgami ne ba za a rubuta masa sukun ba in ifa'i ne ba za a rubuta masa sukun ba in iqlabi ne ma ba za a rubuta masa sukun ba wannan haka ai da kai to zaka kenan kaga idan idgami ne ko sagiri ko kabiri ko wanne ko eh, kamil ko naqis ba a rubuta sukun akan harafin da yake na farko wanda za a riga alamar riga idan an zo harafin gaba shi harafin da ya biyo bayan wannan harafin da aka wa irgami to shi ke bayyana kamil ko naki idan kamil ne bayan da can shi wancan na farko wanda aka wa irgami ba a wasu ba na biyu sai a yi masa shadda to alamar cewa mun kamil ne an gane ko kamar irin su min rabbihim min ladunna irgamin kamil amma idan idgam ne nake irin su haftu an gane ko daga sabta da irin su faman ya'mal irin su min waliyyi to shi za a rubuta wasalin wannan harafin ba tare da shadda ba da idan kaga an cire harafi ba masa shadda ba kuma harafin gaba an kawo shi an rubuta harafin ba masa sukun ba harafin da za ka yi wa irgami cikinsa shi ko ba maka shadda ba to alama ne na cewa irgam din naki an gane ko to anan iskalin da ake samu shine alamar idgamun nakis da alamar isfa'i iri ɗaya ne da harfin da aka mai isfa'i da wanda aka ma idgamun nakis duka tafiyar su guda harafin farko ba a yi masa sukun harafi na biyu za a ba shi wasalinsa ba tare da shadda to haka ake ga idgamun nakis kuma haka ake ga isfa'i to za ka abinda zai bambance maka shine masaniyarka da cewa wannan idgami ne wannan kuma isfadi ne an gane wannan ko to wannan shine da haka abinda zai bambance mana shine gurin eh, dabbi duk inda muka ga a rubuta na eh, khuluqu qafun ba a mata sukun ba kafin an mata shadda to alamar cewa idgamul kamil ake so ba a so a ji siffar qaf an gane wannan ko sai dai kawai a ji alam na amma duk inda muka gaba ba a sa sukun a tsafin ba a harafin gaba an ba su wasannin sannan na dan masu ba tare da shadda ba to waɗannan su ke buƙatar ka yi isti'ila'i ne kamar yadda ake yake a haftu da ba tsafta za a ga tsafin din ba ta da wasali sannan ta ɗin da ta biyo bayan ta tana da wasalinta a haftu da damma da tsafta da fata ba tare da shagga an gane wani ko to da muna iya dubawa masahin duk wanda muke karatu sai mu ga wani irin zabti aka masa shin an masa dabdi ne akan idgamul kamil ko ko an masa dabdi akan idgamul naqis anan akwai abun la'akari a kalmar ibarar ibn al-jazari da ya ce wa bayyana litibaqa min ahattu ma basatta ka bayyana itibaqi da kalmomin nan guda biyu da yazo sai ya ce wal khulfu bi wa ka an yi sabani da nakhluqkum sabani cikin me kun ga bayanin da yake akan me yake cewa ai a fitar da me itibaqi ita ko kafan kun ga ba ta da itibaqi an gane ko da haka nan ya gina ka ne akan masaniyarka tunda ka san kafin ba ta da ibadi da haka abin da ake bukata dama shine siffar wannan harafi tunda ita tsawon siffarta bayyananniya ita ce ibadi ita ce bukata ta kawo ita ko kafin siffanta bayyananniya ita ce isti'la'i tunda ita ba ta da ibadi to da ga nan yana nufin sabani aka yi gurin istila'in kafin. ko ko rashin kawo istila'in qaf ba na nufin gurin itibaki ba tunda itibaki kafun ba ta da alaƙa da itibaki an gane wannan ibara ko to da nan ya gina mu ne akan masaniyar mu sai ce wa haris ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dalalna yace ka kiyaye ga sukunin da ke kan lamu da yawa wasu suna harraka shi wasu kuma suna masa kalkala wasu ba kalkala suke ba kalkala suke ba sai su ce ja'ala ja'alana ja'alana a idza dalalana dalala la wannan shine kuskure sai an rike zamanin tana da tawassul ita ba ta da shidda kamar na saqa ajriqatun basar sannan kuma ba ta da rahawa to da ka da mun mata rahawa gaba daya sai ta sauya to da ka mu rike ta daidai ta inda lamun din zaka fita kuma ba tare da tayi kalkala ba ja'alna ja'alna an gane dalalna dalalna har mu ji dalala la to wannan shine abin da malaka ke jan hankulan ba kai yace wa hadith al-sukuni fi ja'alna an'amta haka nan nunin da lamun sun fi samu wannan matsala an'amta ana ana daga da ana wannan shine kuskuren da ake yi Hakanan nan wal maghdubi lamun da nun ya kama misalai guda uku na lamun sune da Allah غير المغضوب غير الكرج غير ال ل ل هكذا ما ضللنا وانا سنه misalai uku na lamu misalin nunun kuma ya kama guda an fi samun wannan matsala waɗannan harufa guda biyu da nunun da lamu yace wa qallitin fitaha mahzuran asa shi ne ka tace ka tantance ka tace infitahin da ke kalmar mahzuran da ta al-infita kan mu mance shine ziddal itba da harafin da ke da itba sune sadu zadun ba'u ba'u da harafin da ba ɗayan waɗannan hudu ba to yana da diddin itbaki kishiyar itbaki mai ce kishiyar itbaki ita ce infita an gane ko kuma tunda ya ce wa harfa listi'la'i fakhim wa khususa li tibaq aqwa yace duk huruful istila kamar tafsiri musamman ma waɗanda ke da itibaqi to kaga waɗanda ba su da itibaqi fa ba su kuma da istila'i kaga waɗannan tarkiki ake musu to da ka da harafin da bai da istila'i bai da infitahi to yana buƙatar kai masa at an gane yana buƙatar ka masa infitahi infitahin nan shi zai kara tabbatar maka da fitansa da kuma eh, zamantowarsa eh, murakka to duk ana bukatar sa shine ka mana kalmar mahzuran da kalmar ata mahzuran mai zalim an gane ko inda yake cewa wa na azabahu inna azabar rabbika kana mahzura kaga mahzura mai zalim ma'anarta ta abar hatara abin da ya kamata kai hatara da shi shine mahzur an gane ko alhazar da zalim shine hatara ihzar ka kiyaye kai hatara to shine ma'anar hadar to da ka azabar ubangijinka ta kasance a bar ai hatara ce da ita a kiyaye shine inna azabar rabbika kana mahzura haka nan asa asa da ma'ana la'alla la'alla da fatan asa Allah an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda ta da asa miskina to da ka waɗannan guda biyu suna da kamanni da ƴan uwansu gurin lafazi wanda abin da ya raba su shine wannan itibaki kaga asa da sinun da sadun kaga wannan sinun da sadun kaga wannan na da istila da itibaq wannan yana da istifal da infita kaga abin da ya raba cikin amma ka lura kusan dukkan kofi suna tafiya guda in ka lura a gurin ham suna da hamsin dukkan su su da sinin da sadin duka mahamusai fa hasahu shakhsun satat kaga da sadin da sinin sun da sa kaga suna da hamsin idan ka zo gurin shidda da rakawa za ka samu duk suna cikin rakawa da sinin eh, haka ne ko da sinin da sadin duka suna da cikin hurufin rakawa kaga ba su da shidda ba su da tawassul idan ka zo gurin istila ka samu nan suke da bambanci sadun na da istila sinu na da istifa kuma istila kun ga yana da karfi istifa na da rauni idan ka zo gurin itba na da itba sinu na da infita kaga itba shi ke da karfi kaga bayan nan in ka taho gaba dan ka zo wurin eh, za ka samu duk sun hade a sifatul isma'il saboda idla sirra min lub haka nan idan ka zo wurin sauran huruf din sadin da sinin zaki hadewa a sifatul fatih eh, kaga sadin na da safir sinun ma na da safir kaga kan haɗe a siffofi gaba ɗaya in banda waɗannan guda biyu kuma duk na ƙarfi ne wanda yana kamata a bambance sadin to abinda zai bambance su shine wannan alamar ƙarfin nan da istila da kuma izbafin sadin to in baka yi su ba sai sadin da sinun su haɗe su zama abu haka nan ita ma zalun da za'un ita zalun da za'u za mu kai mana misalin ta a gurin zalun gurin kalmar ma'azura haka nan ga irin ta kan a gurin da yake cewa kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura kaga mahzu da za'u ita tana bukatar itibaqi yayin mahda mahzura tana bukatar intitai to wannan shine kai bambanci saboda su ma sun haɗe a siffofi da dama sai siffofin kuwa a nan ne suka rage idan ka zo daga kan jiha kaga su biyu da ra'un da zalun suna da jiha idan ka zo gurin shidda da rasawa su biyun duk suna da rasawa ra'un na da rasawa zalun ma na da rasawa kaga ba su da shidda ba su da tawassul idan ka zo gurin isti'ila a nan ne za ka samu cewa za a na da istila za a tana da istiba idan ka zo gurin itibar da infita za ka samu ba na da itibar za na da infita idan ka zo gurin ismat duk sun haɗe a hurufin ismat sannan bayan nan za ka samu ba su da wata siffa da suke da ita an gane ba wata siffa kuma da suka ba su da suke da cikin sifatin lati laysa lahabin to da ka wannan kenan ya nuna mana ta ga bambancin su suma sune uh, isti'la da kuma uh, ita ba'un tana da isti'ila zalun na da uh, istifa ba'un na da itba zalun na da infita to wannan yasa sai an bambance shi shine wata mala ya samu da kalmomi da suke gasa a kalmomi sun zo iri daya kuma lafazin kalmomin iri daya wanda babu abin da zai bambance su sai wannan in infitahi da itibaki da zaki matakar baka yi ba ko kai wa ɗaya ɗayan to shi kenan ma'anar ta sauya shi wannan mahazuran na tara ka kuma mahazuran na kiyayewa ai na hani na hani wa ma kana ba'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ta zama so a bar a kange ta ga wasu ba shine ma'anar mahzura shi ko mahzuran mai zalun na hatara kaga idan baka rabe su ba gurin furci to duk sai zama abu guda kaga sai ma'ana ta tsaro haka nan asa asa na la'alla ta fata da asa da la'alla ka gama masu da asallahu an yaja ala bainakum wa bainal ladina adaytum mawadda la tadri asallahu an yaja ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda haka nan la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da zalika amra kaga asa mai ma'anar la'alla ita ce mai sinun idan an yi infitahi an ce asa shike fara wannan ma'ana ita kuma asa asa tana zuwa da ma'anar abu biyu tana zuwa da ma'anar sabo an gane ko inda yake cewa wa asa adamu rabbahu fa gawa kaga asa na sabo akwai kuma asa ta sanda an gane bambancin sabo da rubutu ne ita asa ta fi'ili ana rubuta ta da yawo saboda fi'ilinta kalmar tana rikida ta zama yawo kace asa sai kace ya asi ba a cewa ya aso Allah ce man ya ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada kaga ya asi shine mudarin wannan ita kuma aka ta sanda ita da wawan take zuwa da haka za a ta ta sai a ce asawani asawani sanduna guda biyu ba a ce sanduna guda biyu asayani to da ce nan sai a rubuta su da alif tsayayye to da haka alamar alif tsayayye shine cewa na sanda shi kuma asa mai alif wanda ke saman ya'un wannan shine alama na cewa asa ne na fi'il amma a lafazi duk ɗaya ne a lafazi yadda za ka lafzanta asa na sa'o haka za ka lafzanta asa na sanda an gane ko a magana bayani ma'ana ita za ta bambance a rubutu kuma za ka bambance su da yanayin rubutu wannan mai ya'un wannan kuma mai alif da iya shine bambancin an gane wannan ko ta da haka bambancin asa da asa da bambancin mahazuran da mahazura babu abin da ke bambance su in banda infitahi da itibar to da haka wannan mala ya kawo mana shi domin ya nuna mana muhimmancin musamman muhimmancin bambance infitahi da itibar ga kalmomi daya komai nasu guda amma bambancin su waɗannan harufa nan wannan harafi a can wancan harafi kuma nan ta ya bambanta da wancan saboda waɗannan harufa bi kai su suka sauya ma'anar nan ta sauya a ta can to idan baka kiyaye musu haƙoƙin su ka fitar da su yanda ya kamata ba to kana iya zuwa gurin ma'anar wannan ka kawo wancan kalma sai ta tauna ma'ana to wannan shine abin da malam yace mu kiyaye sai yace wa ra'i shidda san bi kafin wa bi ta ka kum wa tatawaffa fitnata ra'i ka lura kuma ka kiyaye da shidda da ke ga kafin da ta mun karanta rufu shidda su ne ajib qatin bakat kaga kafin na ciki tafin na ciki su ne ba a ƙarshe bakat haka nan kuma suna da ham haka nan a ham ma su ne ƙarshe fa hasahu shakhsun sakat kaga su ne ƙarshe a ham su ne ƙarshe kuma a shidda to da suna da shidda suna da ham uh, to ma ce ka kiyaye shiddan nan da take gare su musamman shidda ita ham galibi za ta fita a latilar in kai shiddar ham din za ta fita a latilar to da aka kiyaye shidda ita ce da kayi ka sakwa da shidda to akan samu matsala matsalar da za a samu shine za ka samu harafin ya fito ba tare da shidda ba an gane ko shine kamar irin su shiriki kum shiriki ki idan ba ka yi mata shidda ba to za ka tana so ta haɗu da kamar shine shirki haka nan ita ma eh, ta'un ta'un tana iya kusantar fa'un an gane ko ta sai ta kusa da fa idan ba mata shidda ba to shine malam sanin mu kiyaye bi shirki kum haka nan allazina tatawaffa ta ta karkace ta, sa sa sa in ka ce sa ta dan goga shi baka rike shi amma mafitar ba to zai baka tawanin amma kuma ba ta da shidda ta sa sa sa sa amma ta ta wannan shine ta'un mai shidda ta ta yi shidda kuma hamsu ya bata amma yadda hamsu na iya fita ba tare da shidda ba ta ta wasa ta ta an gane ko haka nan eh, ka an gane shirki kiko ka ik ik in ka fitar da ita ba tare da shidda ba hamsin na fita to amma kuma shidda ba bata fita ba to harafin bai fita da ke ba haka nan fitnata zuqu fitnatakum wattaqu fitnatan fit Fit kaji shidda kana da fit fifth fifth ka kai ham ba tare da shidda ba ma ka dora harshe a mafitar ka inganta shi to wannan shine shidda Fit na ka wannan shine sai ya cewa awwalai mithlin wa jinsin in sakan muna da awwalu shine abu na farko namiji idan ta mace ce ta zama ula an gane ko jinsin shine mislin shine mutamasilai jinsin shine ne muna da kashi uku na harufan da ake mai idigami haduwan harufa idan harufa suka hadu su biyu to kana iya rabe su da abu guda uku ko dai su zama mutamasilai ne su zama harafi da irin kaman ba'un da ba'un idza hasbi kitabi fama rabi hatta tijaratu kaga nan harafi da irin sa wannan shine mutamasilai haka nan suna iya zamantowa mutajanisai ne ma'ana harafi da wanda yake dan jinsinsa ba shi ba amma jinsin shi shine idan suna mafita guda sai ana dauka harufan da ke da mafita guda su ke da jinsi ɗaya jinsinsu guda kamar ta'un da ba'un da dalun sai a ce jinsinsu guda haka nan ba'un da zalun da ta'un sai a ce jinsinsu guda saboda saboda su guda haka nan mimun da ba'un da wawo da suke fita daga shafatai ne su ma sai jinsin su guda to da ka mutu janisai ne su ne harfa guda biyu waɗanda mafitar su guda sai abu na gaba shi na uku wanda malam bai kama da shi anan ba shine mutaqaribai ne mutaqaribai ne shine su ko harafin da suke kusa da juna amma ba mafitar su guda ba kamar qafun da kafun kaga da qafun da kafun suna kusa da juna amma ka gaba mafitar su guda ba mafitar kafin daban mafitar kafin daban an gane to waɗannan su ake kira muta ƙari bayani duk inda ka ga an yi wa harafi idigami in dai ba ta masu ke tsakaninsu ba kuma ba eh, ta jami ke tsakaninsu ba inda an yi rigami to ka tabbatar akwai ta ƙari abu na gaba shine ta suna da nisa idan akwai nisa tsakanin harafi da harafi to kaga nan ba a samun eh, wannan bai sa a mutu da kamar misalin kafin da ba'u kaga kafin ta kudu min aqsal lisani ita kuma ba'u tana fitar da ni kaga tsakaninsa akwai ta ba'u ne nisa to ba a mun ba fil qaf ko a mun qaf fil ba. an gane wannan ko to wannan shine sai malam a ciki waɗanda ke aka fa kawa su ne guda uku da mutamatsalai da mutajanisai da mutaqaribai ba cika kama ta idai ne ba saboda dama ana kawo wannan bayani ne a gurin da za a yi ne shi dama ta idai ne ba a masa yi ne to dinda ba masa riga ba bukatar sai an kawo shi an gane wannan ko to sun fita kaita ga guda uku a wannan sannan malamai suna da tajawuzi abinda suke rufe tajawuzi wani sa'in sai su kasa shi bi kawai domin su takaita masa hanya maimakon a ce mutamasilai ne da mutajanisai ne da mutaqaribai ne wasu sai a ce mutamasilai ne da mutajanisai ne idan ce mutajanisai ne zai kwabaran din mutajanisai ne da mutaqaribai an gane wasu kuma maimakon aka sace mutaqaribai mutamasilai ne da mutaqaribai shi ma mutaqaribai ne zai kubaran din mutajalisai ne da mutaqaribai to haka malamai suke da haka ibn al-imam shadibi yayi haka a littafin na Shadibiya da ya kawo ilgamul eh, sufi na mutamasilai ne da ya zo na mutaqaribai ne da mutajalisai ne duk sai ya bige su a babin guda yace wa in kalmatun harfani fiha taqaraba da haka duk abin da ya kawo a cikin wannan babi ya kawo mutamatsile ne da mutajanisai ne gaba ɗaya to kenan kaga ya bige su ya musu la'akari ya yi ta'abiri da mutaqaribai ne da musu dauke su gaba ɗaya ibn al-jazari sai akasa haka shi ana shi kuma sai ya dauki mutamatsile ne da mutajanisai ne da haka mutajanisai ne da ya kawo shi ya kunshi mutaqaribai shi yasa da kan shi misali sai ya misalin mutaqaribai ne domin ya nuna maka ko da yake mutu jalisai ne yana nufin hadda mutu ɗalibai ne wannan shine hikimarsa na ga da daga cikin wanda suka yi sharhin ibn wanda suka yi sharhin jazariya yace ai ibn jazari ya saba ka'idar sa saboda a can ya raba lamun da ra'un a mafita kowanne da mafitarsa a nan kuma ya ce mutu jalisai ne sai ya haɗe ra'un da lamun da haka kenan a gurinsa a nan ya nuna cewa da ra'un da lamun mafitarsa guda alhalin an gaba haka bane yana nan akan kan manufarsa cewa lamun mafitarta daban ra'un mafitarta daban idan an yi idigamun lamun firra an yi idigamun mutakaribai to amma ya ɗauki wannan ibara ce ta cewa wasu suna haɗe mutakaribai ne da janisai ne wuri guda kamar yadda ibn eh, imam shatibi yayi ya hade mutamatilai ne da mutaqaribai ne bai kawo magana mutajalisai ne ba shi kuma nan sai kawo mutamatilai ne da mutajalisai ne bai kawo magana mutaqaribai ne ba an gane ko to da haka magana ibn zazzari tana bisa layi bisa ga hanya ta malamai awwalai kaga tasniya awwalan guda wani awwalan guda an ka hada shi sun zama awwalai an gane awwalai ne na farko farko guda biyu to shine abin da yake ne wanne ne na farko farko guda biyu mislin wa jinsi na farkon mu mutamatsilan ne da na farkon mu ta mutajalisai ne shine ma'anar awwalai awwalai mislin wa jinsi da ka kamar kaman ya ce awwal mislin wa awwal jinsi sai ya ce awwalai mislin wa jinsi da ka na farkon mu mutamatsilan ne da na farkon mu ta mutajanisai ne in sakan idan ya zo da ɗauri shi na farkon mu mutamatsilan ne ya zo da ɗauri ko na farkon mu ta mutajanisai ne ya zo da ɗauri a dafim kai masa gida sai ce ka ƙurrabi kun gani kama misali sai ka misalin ƙurrabi lamun da ra'u kaga lamun mafitarta daban ra'un mafitarta daban wannan abin da suka cancanta shine mutaqaribai ne amma tajawuzan wala ya shiga da su cikin nan sai ce ka ƙurrabi wa balla kaga balla shine misalin mutamatilai an gane ko wannan su ne misali sai ce wa abin abin ihsil amr na abana yubinu ya bayyana akwai kalmomin bayyana ita bayyana fi ilmadi ne mai zaman kanta bayyana yubayyinu tabyinan an gane ko yubayyinu Allahu lakum an tabillu wannan shi fi'ili ne mai zaman kanta bayyana yubayyinu tabyina akwai ɗaya kuma filin shine abana yubinu ibanata to wannan kalma ce ta abana shine abin an gane ko abana tana zuwa da ma'anar bayyanawa tana zuwa kuma da ma'anar rabe abu an gane ko a bana ya rabe wannan daga wannan don haka ya ce wa abin ka bayyana ka yi izahari saboda izahari lokacin albayani an gane to da haka wa abin ka yi bayani ka bayyana ka yi izahari fi yaumi ma fi yaumi nan muna da ya'un da ya'un an gansu ko kun ga mutum matilai ne kafin nan ya ce wa awwalai misilin wa jinsin insakan adidimu to nan ga awwalai misilin ya ɗauri amma ba kirgani ba me yasa saboda harfu maddin, an gane lalle da gama harfu maddin fi shay'in ba'da irin wannan fi yawmi za a cewa fi yawmi irin su yayi wallazi na amanu subiru wa sabiru wa rabitu wa taqulla kaga ba mu sai da gane da cewa mutamatalai ne saboda me saboda harfu madda ba cewa Allah amanu subiru wa sabiru wa ruwa wa taqulla ta ba a gaba a haka saboda harfu an gane ko amma idan ba harfin ko da harfin lil ne ana riga ne an gane ko kamar lazina awawwa nasaru A wawwa wawwa. an yi riga ne saboda ne ba harfin madda ba ko harfin lil ne ana riga ne harfin madda shi kadai da ba masu riga ne shi sama da ya ce wa abin fi yaumi daya kenan ma qalu wa hum kaga wannan shine na biyan harfin madda wancan harfin madda ya um ba riga ne qalu wa hum ba riga ne wa qul Am haka nan ba a idgamun mun lamfin nun duk da cewa akwai takarubi tsakaninsu. su a gurin qul na'am an gane wannan shi ne eh, saboda fi'ili ne fi'ili ba a masa idgami sai in ba mutamatilai ne ka ba lamun da lamun sai ra'a ra'a kawai ake wa lamun idgami ciki idan ta zo a cikin fi'ili amma ba haka ba duk abin da ta zo bayan ta ba masa idgami haka nan sabbihu sabbihu kaga da ha'un da ha suna kusa da juna saboda wannan tana fita daga asal lisan wannan ha'un kenan ita kuma ha'un tana fita daga wata asal halki ita ha'un tana fita daga wasadul halki kaga suna kusa da juna to amma ba a irgama wani daga cikin harful halki tunda harfi ha'un da ha'un duka su huruful halq ne to ba a harful da idgama shi yasa ba za a idgama sabbihu a ji sabbihu a ji ha'un ta kadai ba sai an ji ha'un daban daurariya sannan a ji ha'un sabbihu haka nan la tuzigh qulubana la tuzigh qulubana kaga da ghainun da kafa suna kusa da juna sosai wannan ita ce karshe a hurufin eh, halki wannan kuma ita ce kusan ita ce farko farko a hurufin lisani karshen hurufin lisan da kaga sun haɗu wannan karshen nan wannan kuma karshen nan suna kusa da juna to amma ba a riga ne saboda ne saboda ghainun harfin halqi ne ba a riga mu harfin halqi fi mislihi aw ghairihi haka nan faltaqamahu alhutu wannan shi ma na lamu lamun din fi'ili ba a masa idgami saboda lamun din nan na fi'ili ne da na suna ne to kaga da an yi kaman attaibuna an gane ko a attaibuna haka nan irin su menene at-tawwabin inna allaha yuhibbu at-tawwabin kaga ne daga mun lamu sita saboda lamun kamariya lamun shamsiya lamun ism amma wannan lamun ce ta fi'ili wacce lamun harfi ita ce lamun al wannan kalami ne na fi'ili shi ba idgama cikin komai sai fil ra walla to wannan su wannan shine kashe wannan babu da malai ka mana kuma ana nuna mana cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata a nan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babu dadi wa dha bambancin badun da kuma za'un Allah ka mana bayanai muhimmai a cikin wannan babi na bambance barin da ba'un da kuma duk kalmomi da suka kunshi za'un a cikin alkur'ani sai da malaika mana a yan takaitattun waɗannan baitoci rahimahullah nan za mu dakata Allah kai mu sati mai zuwa za mu dora alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sanarwa ce ta kafin da za a yi zuwa a jiro idan ce ba wai da sanarwa ne an yi sosai zai bayi idan kara tunanin da ana wani mu'adasar da zazzari su kuma ilmin zazzari foundation su suna sanar da yan uwa malata wanda karatu cewa akwai karatukan da malata yi duk karshen wata a karbar lalata to yau kuma yau ma za a yi sha babu yau da gobe littafin mawulidin mafa lura da ƙoran da haka sai kuma yanzu cikin lokaci ƙarfe hudu da rai ya kamara ba wani lokacin a suka fara ba don wani da mutane suna halarci sosai ƙarfe hudu da rai ya kamara da su sai a kuma yayi da aka nan Allah ya ba ku ikon zuwa kuma masu ƙwadar karatuka mutum zai ba da shi sai a zai shi cikin gudun ko ya yi sata ɗin gudun na facebook da sunan mara zai gashi ko mina da cikin insha ba. السلام عليكم ورحمة الله daga ce a a da a alaikum salam